Gwamnatin jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta fito da wani sabon tsari na binciken kwakwab akan duk wasu kayayyaki da manyan motoci ke ɗaukowa daga yankin arewacin Najeriya kamin sauke su a mota domin tabbatar da cewar ba ɗauko wani abu mai kama da bumabumai ba kayayyakin dai sun hada da kayan gwari kamar irin su tumatur albasa wake dabbobi da dai sauransu wani lamarin dai na ci gaba da kawo cece kuce ga 'yan asalin arewacin kasar da lamarin ya shafa kuma sun bayyana ra'ayoyinsu da farko dai ga bayanin da mai baiwa gwamnan jihar ima shawara kan baki 'yan arewacin najeriya banar fesa lawal ya yi mini sai ya ce shi mai girma gwamna ya kira mitin kuma bisa ga tsare-tsare na tsaron jihar imo yana cikin irin motoci ko wani iri dai mota ce babba mai daukan kaya to ana so a yi cajinsa to wannan abun ya shafi kowa ba lallai sai kankana ba ko kuma arbasa ko abin nan kowace mota in dai babban mota ce an na farko farko da an ce in ya ka ta shigo a bari gari ya waye ta shigo saboda to ai wannan abin ka duba tsari ne wanda kuma zai taimaka wa a tasu yan kasuwa su kuwa yan arewacin kasar da lamarin ya shafa kai tsaye sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa sunana Alhaji Musa Zakariya wannan bayani kam gaskiya bai mana daɗi ba kuma ban yi tunanin gona ima zai yi wannan bayani ba domin akwai lokacin can baya lokacin a um, hakim shi ma wannan abu ya taba kasancewa abin da yi anan zai turo ma'aikata ma'aikata su zo su bincika motoci wanda suka kawo wannan sana'a to shi wannan sai ya ce motocin nan ba za su dinga shigowa kasuwa da ba kowanne za su tafi can wani kauye a sauke kayan a yare ne to ne mu ba mu gane nufin su to mu a takaice wannan bayani nasa ba mu yarda da shi ba eh, na baba labarin cacu to illa da ta haihuwa zuwa tana da yawa don tumatir ba wake ne ba shinkafa ne ba duwatsu ne wanda za a kai wani wuri a sauke bayan an gama bincike shi a sake dawowa da shi inda za a sai da shi juddun duk inda an ka sauke kwayan gwari na a wurin rabuwa da su nan suke da kyawu in an ka sauke su ne kan su tashi da nan sun banzan baje saboda haka mu ba wa za a yi mu goyi bayan gwamna ya muna wannan inda ba wulakanci ne ya muna ba saboda mu kasuwancin mu wuri guda muke da shi sannan inda aka dauko shi wa zai je ya dauke ba mai sa cikin mota a kawo tumatir a sa ko a kawo albasa a sa ko a kawo kwai a sa Alhaji Abbas sokoto mu talakawa kasuwancin mu na talaka ne ba na masu kuɗi ba sannan da akwai wanda dubu biyu ne yake da shi zai sa a mota a haɗa a yi lodi mai kwando biyu mai kwando uku a jona kuɗi a sai kaya a zuwa zuwa a sauki aka sake loda ya lalace a ga mun ci baya kenan don haka don Allah muna roƙon arziki gwamnatin jiha ta duba wannan matsalar tamu a taimaka idan ma'aikata za a turo muna nan kamar yadda aka yi da a turo muna ma'aikata nan cikin kasuwa Ta koya ya rundunonin tsaro ke kallon wannan mataki Abdulmajid Ali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo kuma ga abin da ya bayyana mini dangane da wannan matsala. Su dai mutane da suka ta forofi cewa wasu mu akwai motoci da suke tawa daga arewa da dare wasu suka shigo da dare ake sauka kayan da ake ciki kuma akwai tukuma da aka cewa an yi a ba ba ko da ta dauko albasa daga arewa da aka rana ta sauke sai aka ga bom cikin karkashin albasa duk kawai nan faɗi ne kawai na jita-jita da ake ta faɗi wanda gaskiya babu tabbatar abu to anan ne aka ce to abin da ya kamata kamata a yi duk sauke da za a yi kaya din a sauke kowa na gari ba da dare ba kuma sauke kayan ma mama ta cikin gari bai so a sauke kaya ta bayan gari lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owari jihar imo najeriya